أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإن بلا على خلق عظيم بلائن الصلاتين كاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه وزين اتبعوهم بإحسان أما بعد اليوم رانا السيد شاء وقت محرم جرانا ريحة صلاة النبيات daidai da sha shidda ga watan sha ɗaya tu sauzan tatin za mu ci gaba da karatun ishirin ne a kan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi sallama a yau muna karatu na ishirin da ɗai za mu tashi harfin zai ala fa'a in na biyu ya waje addidi fa fi madhihi fa'adil wa qarib wa saddidi ولا تقل في شيء من القول والدين ذن القول إن حاولت مدح محمد صلى الله عليه وسلم ففي كل قول مستحيل وجائز فقل فيه عبد الله رب المكارمين بتقواه صاد السير من كل عالمين Yaci yan taƙi yin min hashi min ru ake hashi min. Fakawa wa nufin fi sulala ta Adami. Fakabba fa kullon jit muhu wal gara. Sallallahu alaihi wasallam. Ala kafal gajiya. Fa'aid. Ka kwankwama. Maimaita zikiran yi kirarin kawai annabi sallallahu sallama shi ya kwanta wajen ka sabanta ma'ana kullum ta huda sabo waka ta yabon annabi sallallahu alaihi fa'adin ka daidaita ba sanda ta ta ma'anar su guda kuma dai ana yabon annabi sallallahu alaihi wala taqlu kakka wuce ruɗi kakka yi zarbi kakka yi guluwi fi ga wani abu min alqawli na zance ka sakita ke nufi wakati shi kan kenan kamar yadda mai alƙawari cewa ta'amad da atfun nasara yihimu aka tabbatun inda nasara suka ce ma annabinsu shine wa qalat al-yahud uzair ibn Allah wa qalat nasara al-masih ibn Allah ذلك قولهم بأفواههم داهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أن يفكون cikin nan tsantsan ɗinsu su kan suka ce ma wani kai ya yadda ya wuce wuri game da faɗin wata magana da ba ta ce ba to ina aka kiran in gaba bayan Allah a jingina musu cewa har sun mutu wuri su su ma kai magana ta kuri sun su ka faɗi sun san irin ma'aunin su suna cewa duk abin da suka faɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su kai ka darajar ba su wuce su faɗin ka kaba cewa ku faɗi wani abu wanda ya wanda bai dace ba to sai abinda kasa ta dan adam ta ko wani kurin harshe amma suna kiyaye harka ta tauhidi din nan wa sakasanka kuma wannan waliyan Allah dama an san shi ta annabi masu ne amma waliyi mahfuzi ne ma'ana ko ya yi wani abu to za a Allah su kai da yasu wani talalar iri ta kawo bisa ga hanya a cikin shugaban anhu wanda yake cewa yana gode ma Allah tun mahi yawan kusan ilimin da Allah ya kaskasuwa a sama da da mahi yawan so tana fiye shi al'imamu Ahmad ma idan wani abu ya kule mai tambayi aljanna aka tambaye shi a yi asul wali wali na sabo sai ya tada kasa ya ce kyau oh, wa kana amurullahi kadaran makadura kamar da sai kadara kwakwai da yi ba amma kattara to yan ga waliyan Allah ba su san abin da a shirka ba bale a jingina su a ce wai sun yi abin da bai dace ba shi ne kisa wala ta galu ka yi zarba bi ka kuce wuri da galu ne ku can fi shi wa'in da wani abin alƙalin ya faɗa wa shi ne ka auna zancen ka gani auna shi in hawa an kayan kuri ka wuri an uhawila ma'ana in za ka yi maka yaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ne ce a ah, me kake nufi ba abin da yasa ni ce haka ai mustahilun akwai wanda a korarre ja'izu akwai wanda abin karɓa kulli kullin kan zancen da za a fa kul ka fi ga annabi sallallahu alaihi ce masa Abdullahi bawan Allah ne an ce ba sunan da ma'aiki so irin a ce masa Abdullah ana lazi asra bi abdu sannan Allah ya ce innahu lamma qama abdullah ni an haka alhamdulillah alladhi ala ala abdihi alkitab sunan da yawa haka kuma sunan mahaifa abdullah sunan abubakar zanen ne abdullah ka ce masa abdullahi rabbul makarim ma abuci girmame girmame ubangijin girmame girmame kenan amma kalimar rabbu ba a sa alif da lamba ana ishara da dari ana ishara da bata da sauransu cikin suratu ya ka ga rabu din ta taho ana mai da cewa game da wannan kuskuni inda abu ta gani ka mai gida haka ne tafsira ya shugabanci manya-manyan sarakunan nan masu ɗakawa jamu asiyat In kulle alami na dukkan duniya gaba cikawa saboda tsoron Allah sallallahu alaihi sallama. muna tsoron Allah sai ga mutane da yawa sun komo ƙarƙashin mutum tare da sun hishi komi na zahiri na duniya irin irin dukiya irin mulki amma sai tsoron Allah inna akramakum Allah ya atkaku kiyin tsakakken iyon mai tsoron Allah ne min arumata hashimi wannan ruwan dangin bani hashim ne shine asalin banu hashim ne sallallahu alaihi wasallam zaka ya tsarkaka wa hawa nurin shi haske ne fi su lalata adam tun cikin tsoron annabi adam alaihi salam Haka, ko jikinsa wadda aizar ɗabi'unsa ɗaba ya tsarkaka kullum gaba a jihin jiki wannan cin sai da Allah an bace gaban sa cikin alkur'ani irin hustafa kadara ta kalbo je ka sama'i irin hannuwansa da wuyansa wala taj'al yadaka maglula ila unuqika in idanunsa wala taqta aynaka anhum irin kuma halishansa fa inna ma sunahu bi lisanika irin gabansa da kirjinsa alam nash da bayansa alam nashrah sadrak hadda zuwa allazi an tarba haraka da kwanan ma'aikaci da aka mutu cikin alkur'ani iz yurikahum Allah fi manamika cikin suratul anfali karazu haka dabi'u ne suka shine Allah ce mu wa innaka da ala hulikin azim ta ake a cikin wannan aya ta wa inna inna da ke di ta magana ta ce da ba wa innaka hakika inna la ga lamu rantsuwa ala kalma ala tana nuna fauqiya kaka kenan hulukin aka kauna ke azim sannan aka sake cewa azimin kuma aka kawo na aji wa inna ka la'ala khuluqin wa ka haƙiƙa kai na sallallahu alaihi wasallam la'ala ala wallahi kana bisa ga wasu irin manya-manyan ɗabi'u azimin kuma masu girma ka gani ba fara ɗaba kullum jismuhu wal gara'is sallallahu alaihi wasallam alahul kaka ja inna haƙiƙa shi aji sallallahu alaihi wasallam abdun bawa ne da'i'un mai biyayya ila Allah zuwa ga Allah munibin mai koma ne ilai ga Allah khashi'un bai kan ne mutawadi'u mai kanta kai ne ku kusuri da tawabi'i kusuri da gaske tawabi'i da gabbai jami'u ya tare li ashtati bambance bambancin ajana fadaili kaloli da rajuci abin da aka ne ce wahi kowa kyauta shi wahi kowa kyawo shi wahi kowa hankuri shi la yusan fa'iz izanta ma ne a yi. zulalu na dahu ruwan daɗi zulalu ruwan daɗin na dahu baiwarsa na fi'u na ƙi'u yana da natsuwa lil jawani ga haka da ilimi ya kame nuru hudahu hakkin shari'ar zuwa ya hito da hili lil lawahi idanun mutane ana ga masu kallo kenan halabtu na rance da Allah albairin rantsuwa ya inda mini higun rantsuwa na rantsa da Allah kuma rantsuwa ta gaskiya ba ka fara ba karya a ciki laka hakika shamsul huda ranar shari'a tala ta bullo bi ni ga goshin bisa ga goshin annabi sallallahu alaihi wasallam duk shari'a tana gare shi wani ta kalata hadi ila ranar sani. to sai ka ce zimamul ma'ali ragama ka kiɗa ha gaba ɗai yaminihi tana ga hannun damansa dama kalimar imamu an ta zai ragwama amma in zalce shi ne alƙawali shi ne zimamun muhibbihi zimamun mukarramu mun ya gabata anan zimamu ragwama to abha ta zan gaba ɗaya zai ga hannun damansa ta ragwama lokaci lokaci bima kad haza don abin tara min fal dinihi na fifikon addininsa akhlaqu dabi'unai wannan ha'izu ɗabi'u ne uluyatu maɗaukaka ne sallallahu alaihi wasallam asibu mai riko ne bima da abin da ruhul amanati mala'ika jibrilu ya ahu ya zo mishi da shi na zala zalabihi ruhul amin ala kafika wala izu mai tsara ne billahi ga Allah ka kullil makani kanin fi kullil makarihi kullil makarihi kanin abubuwan da ake waɗanda an na matsaloli ya dogara ga Allah. Alaihi Allah bi kafin abda, ka sahami, kamar kibiya suke fi ɗa'ati ga ɗa'o'i a kan biya ga Allah subhanahu wa ta'ala, izuwa na fi don shi mai zarcewa ne ga aikata aikin alheri duk dai sa ta isti'ara yake yi. Ma'ana kibiya ke zarcewa ka zarcewa ga yin ibada, zakiyin, takakke ne, Na nabizu, wanda ya je hosuwa ne ga mali a fatil khawaɗi ga abubuwan tunanin zuciya rasa samu wani abu Na biyun shi annabi ne ha'iz wanda ya tara ne la ashatil ma'asiri da bambance bambance shi al-ma'asir ɗabi'u wanda suka zababbi na musamman man duk wanda shike istahawatu shagaltashe shi billahawi da wasa to siwahu ba annabi bane duk wani ta shagaltashe shi billahawi da yin wasa kowane to siwahu ba annabi bane ana da za a samu a duniya kowa ya fitinu a duniya ban guda a fitinu wato annabi sallallahu alaihi wasallam za ta iske haka ana ba wani ishi shirya sallallahu alaihi wasallam kenan ko ko man duk wanda istahawatu suna ta shagaltashe shi hawa da wasa su siwahu za ga ya bi wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa kam da yawa fitnatun kaihin hankali ta zaba ta dawo shi na hawa mulahu jaha sa kuma wa kalbun zuciya muhibbin mai son Allah wanga da wannan fitnatun kaihin hankali wa da zuciya muhibbin mai son Allah zabat ta dawo shi na maulahu wajen matalicinsa nafsuhu rayuwa alaihi Sallah, sallama kuma innatun na tsatsaci wanga mutare ne wanga kabar karuwarsa bilhubbi son Allah wal qurbi kusanci ga Allah tun wa'in irin daraja ce hawa ha da tara ta Wallan mi oraf ba a san mu tajawuzu mai kitara ba laha zuwa ga neman wannan daraja hawaha ya ta wannan daraja tun wata mutuwa ma ba ta zamo ba hawaha ya tara ta madan ga wata irin mutuwa ta daraja wanda za ya tudu wata mutuwa ma ba ta zama ba da marmahu bayan inda ma'aiki ya nema ma'ana bayan abin da ma'aiki ya kai na daraja ta babu wata a ma'ana raguwar darajar da aka ba ya fi inda haka a hallaka ina ya keɓanta ta Allah ita ta sarkashe shi bi ala ga mahaifinka zura horwajiya tsololuwa daraja manduwan da ismatin tsarin Allah kokata kiyayewa ta Allah ra'atu ta kiyaye shi kaza haka kasancewa ma'ana ne sallallahu alaihi wasallam kenan ya minan nas zaharatu hukuniya ne ayat alama ce fi mulki ga manzancin duniya hukiyarsa kada kila hakika amma ce haza mulku duniya ka wannan manzancin shugabancin na duniyar ka na jizu zai zarce har lahira kai ne jagora sallallahu alaihi wasallam mubayyinu muhim bayani dinillahi game da addinin Allah qawli fasihi ce wanda mai tsaka sallallahu alaihi wasallam wa min qablu kamin ma haka wa mutaqayyinu wanda ya lazimtu ne ilhuda da shari'a wa qabli wahayin kamin ma aiko shi da manzanci bai taba zama cikin ba shari'a ba wa sha'anu irin wajen kabalan fa hada baka da mai a shi musu ba sauran tafsirai domin Qur'ani ba ta naƙuli ai Allah ya ce ma balla sahibukum wa ma qawa wa sha'anu duna al'amarin duniya nazarun ɗan kaɗan ne ladai ga ma'aiki wa hayyinu abu ne walakantacce yana ma cewa mali wa ya ba ta duniya gudun duniyarsa yin kwata kwata shi fi mulkin yahu da shugabancin duniyarsa makasila da ake haza mutum ya kawon da shugabancin duniya da naka na ta zarcewa shi ke nuna zai ci gaba. Tashan mata ya zazzage damce il zuwa ga tasa malahira. Fakon mata ya yi watar da irfahu in garman in nemi idmari. Idan ana son in garman ke ku za a kama karinsa in wa ya ji wa sai a bashi abinci zai ci da yawa. mun ne masu ke ƙema su to shi ya ɗan maranta ƙarfaho in garman doki ne na aikin lahira ya kame wa ahadara ya su kayar da aikin na zuwa lahira layas ne bai karkatar da ifaho sashen dokin nasa ba anil kairi ga wani lahira ita ce duniya fa ahadara ya tsara kasular karan tsera ma'ana ya tsere ma kowa wa kullu kowa da kowa khalfahu shina bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zakhari hazid jari a wancan wannan gida da duniya sulhi ba ta shagal da ƙarfin sa ba kaga can ƙirfu nan ɗarfu masali dai ne ai wahali ya duniyan nan ba zan wa illa a wurin wace kaburruka ce kawai waje na ido da kawai wani ke tafiya bisa ga sama gare ta kaburruka ne dan sai haka kibari ma kana ko ma sai ya kono nan kuma gawa dole su gani karshen ta gawa ne kuma za ka gama wani ma wuri da aka ji ne dama duk gawaki ne dama duk mai yawan kinonin da aka sai ka ga haka wata zama sai an tona sai ka ga zakari su darin kawace kawacen wannan gida duniya ya shiga har ta zuhudu haka ta amuha an ɗanonta alhulu mai daɗi da aka gani da gani amizu ya ni bai shi shi wannan ɗanunsa na duniya ba da daɗi shi Allah ya faɗa duniya idan ka nonon ta gama nuna ka ta nane ka arizu duk ya karkata ya tattara ila rabbihi zuwa ga mutalicinsa dama an hada gabarin duniya bai takawa saboda tsoron Allahnsa amma in ta jawuzu lisana tajawuzu tajawuzu ƙetarewa fama da bai ƙetare ba ga alisana halshe nuhu shi ma'ana a jena batun duniya ma'ana ƙetare iyaka ga duniya ba ta ƙetare iyaka ga na nashi ba a jena bakin duniya inda za a zawa ya karkatar da wajen huska ta an husni hata ga barin ganin kyawunta wahu alhali shi nahizu lokacin da ya kusanci ma a aiko shi da manzanci ko kuwa hoshi na Hizu ya kusanci ta samma lahira ko kuwa hoshi na Hizu alhali ya zabura zuwa lahira to an hussara haka bayan duniyar da aka shi waza hada ya gudanar da annasa mutane fi haga duniya su su su duniya hawa shi munahizu alhali tun lokacin da ya kusanci shekaru na kai sunan rashadu da ake cewa Banu sallar kalama turan nan ma dama bai taɓa karkata ga duniya ba sallallahu alaihi wasallam da shi ya ce gana ai dama ya karkatar da kalbahu zuciya ta yi dama dama zuciya ta ke an gaba gabarin sun duniya dama bai taɓa sunta ba sun masannan daga baya man sana bai jiyo mata ba bai ta ba wasan raha ya ta. ya bayyana tabbata duk ta hafi da suwa min hafi ga duniya wa maka na ga lungu ba kamar da ya karka fi daga ga wa an haɗa ga duniya wa ma wana bai rauni ba mustaqimin wanda an kalamun ce mai kashfin lafi da furan ya kiti iddini wadda na duniya lahira ne ya dushi ga furan ya likici sallallahu alaihi wasallam mutane su shiga matsala ta dukiya matsala ta aljannu matsala ta rashin lafiya ya yi sabin ɗinsu. Misali, misali, abu ta radiyallahu anhu da kuma amrun jamuhi. Amrun jamuhu ana yaƙi an ka kakire mai hannu yana janjali ka hannu ya ɓata mai lokacin murje shi ka ci gaba da yaƙi. Na haka ya kama ma'aiki ma'aiki ya daidaita saitin hannu ya gyaru. Kin yaƙi shi. Ta da ya taho wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ijja tana janjalin bai rukuta ya kama ma'aiki ma'aikaci da zamuyi. ka zaɓi guda a ijiyar ga haka sai a baka aljan istikata da kalama yi duk wani kaso don duk ka haƙarhin su aiki a mai ijiya ta kuma an a cikin nan wani na na musamman kaga abu su tiyana radiyallahu anhu shi ko da aka zai masa ijiya guda to sai ya tura annabi sallallahu alaihi wasallama sai ma aiki da ijiya gaba ɗaya an ta wurin yaƙi to shi ne ma'aike ce to yadda za a yi aljanna ko dai a mai sama ijiyar ka haka nan ko kuma a baka aljanna abu abu su kayana ya daga sauti ne kwarai ce wallahi ma'aiki aljanna abu ijiyar haka nan shi bai yadda wangaye ba eh zai imun kashin lafsa ne wani ta da yaron ta yana cikin matsala aljanu ma'aiki na bugun kai aljanu ya hito kama ta, ya tahiya na ya rabu shi ilmun kashfin lafsi wa tuna yoshi idza azumat alhazaizu idan tsanance tsanante su girma alhalata ne ga yanayin ga guda biyu sai ta san ma'anin sallallahu sallama shine duniya da lahira lahira dai za a yi eh, batun tun da matsalan nan kowa na cikin matsala kowa na nafsi manyan ma suke nafsi nafsi bale kenan to shi ne lokacin za ta sama alaihi sallallahu alaihi wurin ceto ya ce ana laha ana laha dama ai ce dama tawa ce shi ne alhamdulillah